بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عن حال مرتهل في مساقطه وما يغضبه متعرض للعنته كدهان حقه وأمره عليه فأضاءه وهان نهيه عليه فارتكبه وأسر عليه وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعادى أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يكذب وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لذنهم بربهم فأرداهم ذلك الذن وهذا شأن كل من جهد صفات كماله ونؤوت جلاله ووصفه بما لا يليق ووصفه بما لا يليق به فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وكداء من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ذن بربه فتأمل هذا الموضوع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاكن الله وأن الله يسمع ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه قافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساقطه مضيء لأوامره معطل لحقوقه وهو مع هذا يحسن الظن به وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني وقد قال أبو أمامة بن سهل, سهل بن هنيف دخلت أنا وأروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الله وكانت عندي ستة دنانير أو سبعة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها قالت فشغلني وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آفاه الله ثم سألني عنها فقال ما فعلت أكنت فرقت ستة دنانير فقلت لا والله لقد شغلني وجعك قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذا عنده فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوا إذا لقوه ومظالم العباد عندهم فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك أنك لن تؤذب ظالما ولا فاسقا فليصنع الأبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Modibbo a nan kofar ƙaura a cikin garin Katsina a wannan yammaci na ranar talata wato daren Laraba sha biyu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan 12 miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka majalisi wanda muke karatun littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala عن الدواء الشافي na الإمام ibn qayyim al-jawziya wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 wanda kuma wannan shine darasinmu na 18 a jerin gwanan majalisarmu a wannan masallaci wannan shine na 194 da kuma muka tsaya akan bayanin da ibn al-qayyim yake yi game da hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda yake ruwaito shi daga ubangijinsa ana inda husni zanni zanni abdi bi falyazunna bi ma sha'a hadisin da wasu bara gurbi suke yin hujja da shi ba a mahallinsa ba ta yadda suke yaudarar kawo kansu suna aikata aika-aika suna katokwararsu suna saban Allah sannan kuma suna hujja da cewa suna kyautata zato ga Allah suna da kyakkyawan zato da tsammani a gurin ubangijinsu saboda ai Allah ya ce ana inda husni zanni abdibi ina nan a inda bawa na ya zace ni saboda haka su suna da kyakkyawan zato a gurin ubangiji kuma ubangiji ne ce duk wanda ya kyautata zato to zai sami wannan abin da ya kyautata to shi da ibn qayyim yake cewa wannan hujja yaudarar kansu suke da ita kawai babu yadda za a yi mutumin da yake rayuwarsa gaba ɗaya assasa ta akan saɓan Allah ya assasa rayuwarsa akan saba wa Allah da manzansa ya assasa rayuwarsa akan biyayya ga shedan ya assasa rayuwarsa akan zaluntar bayan Allah da cin haƙƙin su kuma a samu kyautata zato a zuciyarsa ba zai yiwu ba dole ne mutumin da ya san ba daidai yake ba ya san yana cikin aikin laifi to babu yadda za a yi samu nutsuwa har ma a cewa ya kyautata zaton cewa in an je lahira yana da mai kyau to shine ibnu qayyim yake dogon sharhi game da wannan hadisi ta yadda wannan hadisi suka yi hannun riga da halin su waɗannan mutane masu yaudarar kawunan su cewa kaifa yakunu muhsin adh-dhanni bi rabbihi man huwa sharidun anhu ta yaya mutumin da ya gudu ya bar Allah zai zama kuma mai kyautata zato da ubangijinsa halun murtahilun fi masakhitihi yana faɗi tashinsa a cikin abin da yake hushin Allah ne wa ma yughdibuhu da abin da zai fusata ubangiji wato yana rayuwa a cikin abin da yake hushin Allah ne abin da yake saban Allah ne abin da zai jawo masa hushin Allah shine abin da ya bebe shi a rayuwarsa muta'arridu li la'natihi yana jefa kansa cikin la'anar Allah ta yaya wannan zai zama mai kyautata su ga ubangijinsa kad hana haqquhu wa amruhu alayhi fa adaa'ahu haƙƙin Allah da yake kansa da umarnin da ubangiji ya yi masa ya zama a gurinsa ba komai ba saboda haka sai yake wulaƙanta da tozarta umarnin Allah wa hana nahyuhu alaihi fartaka ba hanin da Allah ya yi masa na kada ya yi wasu laifuffuka shi ma ya zama ba komai a gurinsa ba don haka ya faɗa cikin waɗannan laifuffuka wa sarra alaihi sanai doge akan wannan laifin to wanda yake cikin irin wannan rayuwa ta yaya yaya zai zama mai kyauta su ga ubangiji babu yadda za a yi munanawa ta zama ta hada hanya da kyauta ta zato kamar yadda ibn kai ya yi misali a wancan darasin muka karanta yace ta yaya bawan da zai guje wa ubangidansa bayan ya munana wa ubangidan kuma ya gudu ta yaya zai yi tunanin cewa duk ranar da suka game da ubangidan nan ubangidan nan nashi zai karrama shi wannan tunanin ba zai taba zuwa ga mutumin da yake mai hankali ba ya san yayi ba daidai ba yayi ta'adi yayi banna kuma ya gudu kuma wai ya rika ji a ransa cewa duk ran da suka hadu da wannan ubangida nashi ubangidan zai talalo shi ya karrama shi ya girmama shi mutumin da yake wannan tunanin dabba ne bai da hankali to haka nan wanda yake yi wa Allah ta'ala gatsali yake karantsa cikin umarnin Allah da hannunsa babu ta yadda za a ce a zuciyarsa kuma akwai tunanin ubangiji ta ta'ala duran da suka haɗu ubangiji zai zama sa goma ta arziki wannan ba za su taba haɗuwa a cikin zuciya ba zai zama a cikin tsoro da fargaba yake rayuwa shine yace wa kaifa yuhsinu dhanna bihi man barazahu bil muharaba wa ada awliya'ahu wa wala a'da'ahu ta yaya zai zama mai kyautata zato ga ubangijinsa wanda yayi fito na fito da Allah sannan yayi nuna gaba da kiyayya ga masoyan Allah waliyansa sannan ya nuna kauna da soyayya ga makiyan Allah ya so makiyan Allah ya ƙi masoyan Allah ya yi fito na fito da Allah ta yaya wannan zai rika jin cewa duran da suka haɗu da Allah ubangiji zai masa goma ta arziki zai ba shi ta goma shi da yake ba wa mutane da suke masu biyayya babu shakka wanda duk zai ce akwai wannan a ransa to ya rena hankalin mutane ma waje hada sifata kamalihi yayi jayayya yayi rigima ya kiyarda da sifofin kamala ta ubangiji wa asa azzanna bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafatu bihi rasulu. a yadda yake a nuskata ko yadda yake a nuska ko wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ko har ila yau yayi ja yayi rigima ya muna da zato game da abinda Allah ta'ala ya sifanta kansa da shi ko kuma manzanninsa suka sifanta shi da shi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi wato a a rayuwarsa ya ki amincewa da sifofin Allah wanda suka zo a alkur'ani ya amincewa da sifofin Allah da suka zo a cikin sunna sahihiya an sifanta Allah da wata sifa ubangiji ya sifanta kansa da sifa ta kamala ar-rahmanu ala al-arshi istawa yace bai yadda da wannan ba yayi rigima da masu tabbatar da wannan sifa da ubangiji ya sifanta kansa da shi manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da ko ya yi ja da ma cewa Allah ta'ala bai ma kanta da wata sifa ba kamar yadda Jihar ibn Safwan da mabiyansa suka yi na cewa ba su ma yadda Allah ta'ala ya sifanta da wata sifa ba dukkan sifofin da suka zo na alkur'ani na ubangiji ko kuma suka zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sahihiya wannan duk suna bayanin zatin sani amma ba sifa suke nufi ba saboda ka as-sami'u al-basiru al-alimu duk ma'ana ɗaya gare su baka cewa as-sami'u yana ji mai ji ne ko al-basiru mai gani ne ko kuma al-alimu masani ne ko al-hayyu mai rai ne ka ba su ma'anoni daban-daban a'a duk suna nuna zati ne kawai guda daya saboda haka ma'ana ɗaya suke dauke da ita kaga babu shakka wannan fito na fito ne da nassin al-qur'ani fito na fito ne da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama to duk mutumin da zai muna da zato ga sifofin Allah ya rika ganin tabbatar da waɗannan sifofi suna suna nufin ko yana nufin kwatanta ubangiji da wata halittar ce an ka tabbatarwa da Allah yana da hannu kenan Allah ma yana da bangarori ko yana da gabobi kamar yadda muke da shi kamar yadda muke da gabar hannu muke da gaba ta kafa muke da gaba ta ido to kakka tabbatarwa da Allah irin waɗannan sifofi domin in ka ce Allah yana da hannu ko yana da ido ko yana da kafa to babu shakka a tunanin su ka kwatanta shi da mahaluki don haka sai su kore waɗannan sifofi gaba ɗaya sai Allah baya so don haka ba za a ce inna Allah yuhibbu ba kaka ce Allah yana so sai dai ka ce yana nufin sakan kawa inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin ce Allah yana nufin sakan kawa masu tuba yana nufin sakan kawa waɗanda suke masu tsarki saboda haka ba za su tabbatarwa da Allah sifatul muhabba ba da za ku duba a cikin tafsirin jalalai za ga duk inda yuhibbu yazo za a ce yusibu sai ko a ce yuridu isabata sai a fassara mahabba da irada wanda kuma irada daban mahabba daban kowace sifa ce ko duk inda Allah ta'ala ya ambaci kalmar intikami ko fushi ko fushi al-ghadab wa ghadiba Allahu alaihim maimakon a ce yayi fushi da su sai a ce wa wa, wantaka ko wa azabahum ko arada ta'zibahum sai a fassara wannan sifa ta al-ghadab a canza ta a maida ita a bankara ta koma sifar irada ba don komai ba suna ganin tabbatar da waɗannan sifofi kamar an kwatanta Allah ne da da wani abin halittarsa kaga wannan na zato ne na zato ne ga abin da Allah ya sifanta kansa da shi na zato ne ga abin da manzannin Allah suka sifanta shi da shi wa zanna bi jahlihi anna zahira zalika dalalun wa kufur a ja bisa jahilcinsa har yake tsammanin zahirin abin da ayat take nunawa bata ne ko zahirin abin da ayat take nuna kafirci ne har ta kai ahmadu sawi mai hashiyatu sawi alal jalalai a littafinsa yana cewa al'akufu bi zawahirin nususi min usulil kufri wato ka rike zahirin nassi to wani yana daga cikin ginshikan kafirci ma to kaga anan kamar suna so su ce alkur'ani ya zo ya koyar da usulil kufri tunda alƙurani ne zo da waɗannan sifofin kuma babu inda alƙurani ya tawilin su babu inda alkur'ani ya kore waɗannan sufin duk inda ya zo tabbatar da su yi. wani ya zo ya rubuta wannan cewa al'akhzu ko ka yadda da ka yadda da waɗannan zahirin waɗannan nusus to ka rike wasu ginshikan kafirci babu shakka wannan maganar muna na zato ne ga Allah muna na zato ne ga abinda manzanni suka zo da shi to wanda yake irin wannan ta yaya zai kyautata suntansa kuma ga Allah wa kaifa yuhsinu dhanna bihi man yadhunnu annahu la yatakallam wanda yake tsammanin Allah baya magana ta yaya zai zama kyautar su ga Allah wala ya'mur baya umarni wala yanha baya hani wala yarda baya yarda wala yaghdabu baya fushi ta yaya wanda ya yarda da wannan cewa Allah baya waɗannan ta yaya ne zai zama mai kyautar su ga ubangiji wanda kuma an san duk a idan ash'ariya duka suna kore wannan hatta kalam ba sa isbatul kalam kamar yadda ahlus sunna suke tabbatarwa da Allah zance Allahu ya takallam mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a yana magana yadda ya so sanda ya so da wanda ya so saboda haka su kuma suna tabbatarwa da Allah da alkalamun nafsi shi yasa suke cewa Allahu lam yazal mutakalliman law kushifa anna alhijab la sami'na da za a yaye mana abin nan za mu ji kawai zancen ma'ana kamar zance ki ba ƙaƙƙautawa ba ya yanke ba ya tsayawa wanda ahalus sunna su suna tabbatar masa da cewa yana magana wannan kuma ita ce sifar kamala sifar da sifar ka da sifar radio da aka kunna ta yi ta magana 24 hours in ba ka kashe ta ba ko batir ya mutu da mutumin da shi zai yi magana sanda yake so ya yi shuru sanda ya kamata ya shuru waye yake da sifar kamala a cikinsu babu shakka mutum shi yake da sifar kamala to a ce ubangiji sifarsa sifa ce irin ta da ba shi da kamala a idanka kai kuma kai ka banta da sifa ta kamala wanda kuma wani lahi masalul ala duk wani abin da za ka ce kamala ce to Allah shi ya fi cancanta da ita don abin da aka ce na ƙasa ne to Allah shi ya fi cancanta a kore masa babu wata sifa ta kamala da ɗan adam zai hararu face ta fi cancantuwa ga ubangiji sama da cancanta ga wani mahaluki duk wata sifa ta nakasa da makhaluki zai halarto to ubangiji shi ya fi kowa nesa da ita wanda ita ce ƙi da ahalus sunna shi yasa suke da suna cewa annabi musa da ya yi magana da ubangijinsa ai ko wata bishiya ya ji ko wata bishiya ce ta yi magana ba Allah ba ne yaya bishiya za ta ce inna ni an Allah bishiya ta ce inna ni an Allah bishiya makhluka ce ya za ta ce Allah ce ita kuma Allah ni wa aqimis salata li zikri bishiyar to kaga wannan daurewar basira ce da damsul basira inda ta yi haka sai ta narki ga ubangiji da ya tajalli falamma tajalla jabal ja'alahu dakka wa kharra musa sa'iqa ubangiji da ya tajalli ga dutse mai yayi rugurugu yayi فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا saboda haka wannan duk kokari ne na a korewa Allah shi yasa aqidar ash'ariyya a babin kalam daidai take da aqidar mu'tazila da sauransu a babin tabbatarwa da Allah tunda waɗannan sifofin da suka tabbatar kansu in ka koma wani abin sai kaga cewa ba a tabbatar da shi yadda yake ba don haka al-kalam hatta cewa al-qur'anu hatta ce alqur'anu makhluq kusan wannan aqida ce ta sha'ira sai dai ba a sarrahawa da haka ba a sarraha da haka tunda su a gurin su maganar Allah abin nan ne ba kalam ne nafsi wannan kuma da muke karanta abu ne da harafi da waye da waye saboda ka duk wannan makhluk ne kaga wannan shine abin da Ibn Qayyim yake cewa mutum da zai rayu cikin wannan aqida ta zai zama mai kyautar toka ubangijinsa وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر وهو السر من القول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين يتي تيايا gashi Allah ta'ala yana faɗa game da wanda ya shakkar ta'allukin ratayar jinsa da wani ɓangare na juz'iyyat wato shine asirru min alqawl cewa in an ɓoye Allah ba zai ji ba Allah zai ji ne idan an bayyana amma in an yi a ɓoye to ubangiji ba zai ji wannan ba cewa ma kuntum tattasiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun ku Allah baya sanin da dama daga abin da kuke aikatawa wato suna ganin cewa abin da suka yi a ɓoye Allah ba zai ji ba wa jihar tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra ka boye ka bayyana ubangiji ya sani to shine ibn qayyim yake cewa wanda ya kun ga wata juz'iyya ce wani dan bangare ne na sifar Allah amma yake ganin cewa Allah ta'ala bai san baya yana ji in an bayyana amma in an koye ba zai ji ba kamar yadda ah, falasifa suke suke cewa Allah ya san kulliyat ne bai san juz'iyat ba ya san kulliyat ya san abu a dunkule ne amma a fillafillansa bai sani ba saboda eh, bishiya ya san wannan bishiya ce amma ganyayyakinta da 'ya'yanta da waye wannan a ɓoye suke ga Allah amma ya san ta haka a dunkule kaga wannan kafirci ne kafirci ne kafirci ne ra'ayi ne na falasifa ɗaya daga cikin abinda lokacin eh, abu hamilul gazali da suka tsunduma cikin harkar falsafa da yana cikin abinda suka yadda da shi da farko cewa Allah ya alamul kulliyat wa la ya alamul juziyat daga baya Allah ya faɗakar da su kafin su mutu suka gane cewa a cikin bata suke da sun mutu akan wani aqida za su je wa Allah ne suna kafirai Allah ya dubi zuciyarsu ya taimaka musu ka fito daga cikin abin shi yasa yayi ta bugawa da Ibn Rushd al-Hafid wanda yake ganin yanda yake tare da wannan irin wannan akida ta ta falasifa cewa Allah ya alamu ya ya alamu al-juz ya alamu al-juz al-kulliyat wa la ya alamu al-juziyat Allah ma tasqutu min waraqatin إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب لما تسقط من ورقة ba ganyen da zai faɗo sai Allah ya san da shi ko wata ƙwaya wala habbatin fi zulumatil ard a cikin dufan ƙasa ba duhu ba a cikin dufan ƙasa face Allah ya san ta to wani zo ce alamul kulliyat wala alamul juziyat Allah ce wa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum wannan shine zaton da kuka yi wa ubangijinku mummunan zato ardakum wannan zaton ya halaka ku fa asbahtum min al kuka wayi gari kuna cikin hasararru fa haula ila ma zannu anna Allah subhanahu la ya'lamu kaseeran mimma ya'lamun kana hadha isa'atan li dhannihim bi rabbihim mun kai mace waɗannan kun ga yayin da suka yi zaton cewa Allah ta'ala baya sanin da dama daga cikin abin da suke aikatawa sai wanda ya zama muna da zato ne suka yi wa ubangijinsu fa ardahum zalika dhann wannan mummunan zaton nasu ya halaka su وهكذا شأن كل من وهكذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله haka al'amarin yake game da dukkan wani wanda ya ja da sifofin kamala na ubangiji ko sifofi na jalala na girma da isa ta ubangiji wa wasafahu bima la yaliqu bihi sifanta Allah da abinda bai dace a sifanta Allah da shi ba fa idza dhanna hadha annahu yudkhiluhu aljanna kana hadha ghururan wa khida'an min nafsihi wanda duk zai zaton cewa irin wannan zaton shi zai shigar da shi aljanna babu shakka wannan rudar kansa yake yaudarar kansa yake wata suwelan mina shaitan shaitan da yake masa waswasi yake masa rada la ihsana zannin bi rabbih ba kyautata zato yake ga ubangijinsa ba wato bai kyautata zato ga ubangijinsa ubangijinsa ba zai ganshi ba inda baya so ba zai ganshi cikin aikin da baya so ba ba zai ganshi cikin tawagar da baya sanya ya ganshi cikin ta ba Kullum zai yi kaffa kaffa wajen bin umarnin ubangijinsa da barin abin da ya hana wannan shine mai kyauta zato ga Allah ya ce fa ta'ammal hadha al-mawdi wa ta'ammal shiddat al-hadath ilayhi ka tsaya tsai kai karatun tanusu dangane da wannan mahalli wannan bigire ka tsaya ka nutsu ka lura kaga irin yadda ake da bukatar sanin haka shi yasa za ga mutane suna fitsararsu suna cin karansu ba babbaka suna taɓar gazarsu amma kullum suna sa kansu cikin waɗanda za su samu rahamar Allah za su shiga aljanna za su samu gafara ba sa taɓa jin cewa Allah suke wa laifi kuma Allah nan zai iya kama su a kowane lokaci a kan laifinsu kullum a tunaninsu da kai da su da kai da kada kufa wajen bautar Allah da ƙoƙarin kaucewa abin da ke haramu da su da rayuwarsu gaba ɗaya suke da malniya a cikin taban saban Allah tare za ku shiga aljanna ko ma riga ka ka ji ɗayan su ma yana cewa ai duk lalibe ne a duhu wa ya san ɗan aljanna da kai da su duk lalibe kuke ba wanda ya san wa zai ɗauko wataƙila ma riga ka ɗaukowa kenan to kaga wannan ita ce aƙidar da ta halaka mutanen farko domin su suke wannan wala in rujutu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba kar ku ga anan kamar muna yi ba daidai ba a nan daɗin da muke ji an je can ma haka za mu samu cewa in an tashe shi ma a lahira cikin jin daɗi za a tashe shi mala ce wa kaifa yajtami'u fi qalbi al-'abd tayaqunuhu bi annahu mulaqin Allah wa anna yasma'u kalamahu ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل وهو مقيم على مساخطه مضيء لأوامره معطل لحقوقه وهو مع هذا محسن الظن به تيايا تيايا زي هدو أتكنزو شيرباوة باوا أتي أقوي يكيني yana da yaƙini yana da sakankan cewa da tabbaci a zuciyarsa cewa shi mai haɗuwa da ubangiji ne yana da tabbaci a zuciyarsa cewa Allah ta'ala yana jin sa, yana jin maganarsa yana ganin inda di yake ya san sirrinsa ya san abin da ya bayyana babu wani abu wata ɓoyayya da za ta ɓoye wa Allah daga al'amarinsa yana da tabbaci a ransa yana jin cewa akwai ranar da za a tsayar da shi a tashe shi a tsayar da shi gaba ga ubangijinsa a tambaye shi gaba da dukkan wani aiki da ya yi a ce yana da wannan yaƙinin a ransa yana jin haka a ransa tabbas akwai wannan rana tana zuwa kuma za a yi masa hisabi taro da kwabo da duk faɗi tashinsa duk wani motsinsa ubangiji zai masa hisabi akan wannan yana da tabbaci akan haka amma duk da haka ya doge ya dage ya tirje akan saba wa Allah ya tirje akan bin abin da yake fushin Allah ne mudayyi'ul ya ya nace wajen tozarta umarnin Allah ya nace wajen rushe dukkan wani haƙƙi da ubangiji ya dora a kansa kuma tare da haka rika jin shi mai kyautata zato ne ga ubangijinsa ba zai yiwu ba in akwai yaƙini da ranar lahira akwai yaƙini da hisabi akwai yaƙini da cewa akwai aljanna akwai wuta akwai yaƙini da cewa duk abin da kai Allah yana gani yana ji yana gani kuma zai maka hisabi zai yi wahala a ce akwai wannan yaƙinin a zuciya kuma ka ga mutum ya dage tukuru yana yana saban Allah dole wannan yaƙinin sai ya sa zuciyarsa ta karaya sai ya sa sa zuciyarsa ta karaya ku duba mu ga ku ga da ubangiji ya ce ara aita allazi yukazzibu biddi, ba ga mai karyata ranar sakamako ba za ka ji tunanin jawabin ansar shine wanda yake cewa babu lahira ko ba za a tashi mutane bayan mutuwa ba wannan shine za ka yi tawakkuin allazi yukazzibu biddi. to amma da Allah ya tashi ba da ansar waye fa zalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin sai Allah ya sifanta mai karya ranar sakamako wanda yake cewa babu ranar hisabi sai Allah ce shi ne wanda yake ya dokkol yatim mai tankade maraya mai bangaje maraya daga haƙƙinsa duba kalmar ya dokko tana sautinta yana ɗauke da ma'anar kaji ya dokkol yatim yana bangaje maraya ya tankaɗe shi ya mangaje shi daga haƙƙinsa da zai nuna maka yadda zuciyarsa ta ƙeƙashi ba ya yi masa wayo ba ya kwaci haƙƙin ba ta hanyar dabara ba ba ta hanyar 419 ba a'a ta ƙarfi zai bige shi ya kwaci haƙƙin wannan ramzi ne da yake nuna kwaci haƙƙin duk wani mai rauni wanda ba yadda zai yi yanzu wanda zai cin dukiyar talakawa ya san talaka na babu da su iya yi ya yi amfani da karfin soja karfin ɗan sanda karfin kurkuku ya cinye dukiyar talakawa wannan bai yi daidai da wallazi ya dokol yatim ba kana da yadda za ka yi ne kai ba yatim ne <laughs> gaskiya ne kai ma yatim ne wala ya hudu ala ta'abil miski ba ma ya kwadaitarwa ba wai shi yayi ba ba ma ya sa a yi kai ba ya so a yi baya so a yi da wani zai cika yi ma zai hana shi to wanda duk zai yi wannan ya duba mutum da yake mai rauni marar galihu dan jigari-jigari a ce ya dube shi ɗan haƙƙin nashi da zai kai baki ya mangaje shi ya kwaci anya wanda yana tunanin akwai ranar tsayawa akwai ranar da zai tsaya gaban Allah da shi da wannan gaba ɗaya suna ababen daidaita a gaban ubangiji ka duba yadda ubangiji ya ce wai lullul mutsaffifi Ci mai allazina iza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai ce mai ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin saboda duk mutumin da yake jin wannan aransa to zai kokarin ya ga bai ci hakkin talaka ba bai ci hakkin jama'a ba bai ci hakkin mara galihu ba in ka ga kuwa ya doge ya dagi ba ji ba gani to babu shakka abin ma baya ransa shi yasa Allah ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun wannan ba sa tsammanin wai za a tashe su ne a wata rana mai girma yau mai komun nasu da rabbi alamin ranar da duk mutane za su tsaya gaba ga ubangijin halittu wato da suna jin za su tsaya ga Allah ba za su yi wannan ba ka duba yadda rayuwar yanzu take a gaskiya yadda za ka ga cin haƙƙin al'umma ya zama ba a jin mawai laifi ne ba wanda yake cin ba har shi ma wanda ake cin haƙƙin nashi shi kansa ya fara jin ma kamar mato mai ne ma kuma shi yasa zaka ga ka ga talaka talaka wanda kake fafutuka wajen a bashi haƙƙinsa da wani nashi ya samu ƙoƙari zai ya bashi shawara to ka fa alheri ne Allah ya babu ka tsaya ka ci alheri ka ci arziki shi zai fara masa nasiyar ya sata in bai yi sata ba to ya shiga uku kuma a gurin yan uwansa da danginsa da yan ƙauyensu da ƙauye za a rika zuwa ana kawo ana zuwa da ƙoƙo bayar wallahi ina gaya mun kwanan nan wani kantoma da aka bashi ruko irin ba kantoman nan shi ba dan siyasa ba bai bai saba <laughs> ci ba bai san ba da ake ci ba aka bashi rukon local government yan uwansa sun baibaye shi yace da can kowa yana ganin shi mutumin kirki amma an zage shi suke wai yaƙin alheri da can mutumin kirki ake da an ambaci sunansa a ce mutumin kirki ne amma za an ambaci ce mutumin banza ya sauka mu gani wallahi ya ce shi kadai ya shiga ɗaki kuka yake yanzu shi ne da da ake bansa yanzu ake zagin shi saboda mai saboda ba sata yake cewa abokin to kaga wallahi sai na yi satan nan ya ce zai sai na yi satan nan ka duba irin wani to irin wannan bala'i har ina shi talakan da ya kamata ka samu wani mai gaskiya ka kara daure masa gindi akan ai gaskiya a kai ne zaka rika ziga shi da an ce yau ga wani an bashi wani mukami ɗan uwansa na zo su zage shi kuma duk nasiha banza za a rika bashi daga ƙauye wanda bai san shi ba bai san ta inda masu haɗa dangantaka ba zai zo tara hannun ya ce a bashi rabinsa to har ta kai ba shi mai laifin ba waɗanda ake wa laifin su kansu masu ingizawa ne a kan a yi laifin to wannan shi ne abin da ibn qayyim yake cewa ta yaya mutumin da zai haɗa kini cewa akwai ranar lahira akwai hisabi yana jin kullum mutuwa yana ga mutane da yawa suna mutuwa ba su shirya ba kullum a gabansa waɗanda suke harkar nan da shi wasu ma suna gaban shi a harkar wasu ma sun bi shi samu shi yanzu wataƙila ma yanzu yake ƙoƙarin ya zai a tusa shi amma a gaban shi zai ga Allah ya ɓarar da rayuwarsu amma ko a jikinsu wannan ku suna jin akwai ran da a tashe su shi ta yaya zai zama mai kyautar zato ga ubangijinsa wa hal haza illa min khida'in nufusi wa ghururil amani ce menene wannan in ba yaudarar rai rayuka da rudi na gurace-guracen duniya su suke su haka duk kullum gurinsa ya zai samu kaza ya zai zama kaza haka yana ciyaman ya zai zama gwamna yana zauna ya zai zama shugaban kasa kullum yana shugaban kasa ya zai zarci kullum haka ne guri guri ba zai kare ba shi yasa za ga ba a ƙasan mu ba ina ake irin wannan mutum ciyaman ya yi ciyaman ya yi tenuwa ɗaya ya tsaya an yi shi an yi shi gwamna ya yi gwamna ya ya ya ya maimaita ba damar kuma ya maimaita saboda constitution bai ce maimaita ba to sai tsaya sanata to dai sai an ci gaba da yi da shi za a ci gaba da dama da su to can tun da ba tenuwa kaga zai yi ta yi zai yi ta yi nan kuma inda ya bari ya sa nashi ya ci sama ya ci ƙasa to kaga ni in ba ma a irin ƙasashenmu ba ba inda ake irin wannan gaba ɗaya ka kanka ne abubuwa ko zamanin sahabbai caccanza ma'aikata ake sai na umar baya barin ma'aikacinsa in ya tura gwamna baya barin shi wuce shekara hudu ka duba duk imanin sa'ad ibn kasa kasai da ya cire shi suwaye za a kawo masu masu masu ɗaya bisa ɗari na imaninsa amma sai da ya cire shi amma kowa ya riƙe tofa baya so saki sai dai in za a kwata da ƙarfi in ma ya kama ya saki to zai sakar ma wani wanda shi kuma zai riƙe wancan wanda aka siya ba kuma duka haka abubuwan namu kakka ɗauka a siyasance hatta a harkar addini harkar kasuwanci kowa ya shiga ba zai so gabar sun jera tare ba sai dai da abu bayansa kuma ba haka ne ba rayuwa ba haka take ba inda haka ake kai ba za ka zo wannan gurin ba tun da wasu riga ka zuwa wasu ne suka kauce ka zo to ba komai yake ja wannan ba gururun amani gurace-gurace ne suka yi yawa yace wa qad qala abu umama ibn sahal ibn hunayf abu umama ibn sahal ibn hunayf sunan shi as'ad ibn sahal ibn hunayf haife shi bayan wafatin annabi sallar alaihi da shekara biyu a kafin wafatin annabi sallar alaihi da shekara biyu annabi sallar alaihi ne masa tahniki ya sa masa sunan kakansa abu abin nan sahal ya sa masa suna as'ad domin kakansa na wajen kuma sunansa as'ad ibn zurara abu umama yake cewa kun ga sahabi ne amma wanda yake kananan sahabbai wanda kawai yana da ru'ya ne amma bai da ruwa ruwa ya sa daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursala ce yace dakhaltu ana wa urwatu ibn zubair ala aisha radiyallahu anha ni da urwatu ibn zubair mun shiga wajen ummu na aisha radiyallahu anha faƙalat sai aisha radiyallahu anha laura aitu ma fi maradin lahu ina ma kun ga annabi sallallahu alaihi lokacin da yake cikin wata rashin lafiya Wakanat, kanat indi sittatu dananir aw sab'a ya bani ajiyar dinari bakwai a shida ko bakwai shakka ne daga mai ruwaya ko daga ita dinari shida ya bani ko bakwai cewa in aji su fa amara ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ufarrikaha yace wannan danani guda bakwai ke rabawa mabukata su yana kwanci qala sai tace fa shaghalani wajhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai rashin lafiyar sa ta shagaltar da ni ta ɗauki hankali na hatta afahullah Allah har Allah ya bashi lafiya thumma sa'alani anha sai yace yaya batun kuɗaɗen nan an rabawa mabukatan nan fa qala ma ma fa'alt faƙala ma fa'alti ya ce mai kika yi da kuɗaɗen nan a kunti farrakti sittatar dananir wannan dananir dinari guda shida ɗin kin raba su ga masu bukata faƙultu aisha sai da ce la ban yi ba wallahi laqad kana shagalani wajhuka shi rashin lafiyar kace ta mantar da ni ta ɗauke min hankali qala fada'a ya ce to aje a kawo a kawo su fa a hafi kafihi ya ɗora wannan kuɗin a kan tafin hannunsa ya ce ma zannu na biyillah laulaƙi Allah wa inda indahu me annabin Allah yake tsammani da ya haɗu da Ubangijinsa ya haɗu da Allah waɗannan kuɗaɗen suna taskasa to ga mabukata can makon a basu ba a basu ba an ajiye da me zan cewa Allah a wani lafazin ce ma zannu muhammadin bi rabbih law laqiya Allah wa inda indahu me muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tsammanin yake tsammani game da ubangijinsa da zai haɗu da Allah waɗannan wannan kuɗin yana gurinsa mala ya ce fayalallah abin mamaki ma zannu ashabil kaba'ir wazzalamati billahi idza laqu me masu manya-manyan laifuffuka da zalimai me suke tsammanin ran da suka da Allah a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wacin ya kudin ne. ba bai da waye nashi ba su da annaba ne ma ba a gada abinda suka bari ko da ya mutu ma abinda ya bari sadaka ne amma ka duba yadda hankalinsa ya tashi me zan yi tsammanin wani irin haduwa zai da ubangiji na da a ce na to bare wanda ya mai da dukiyar tashi ba magana ake ba ya aje alalita baya aiki a'a ya kwashe dukiyar ya kwashe wala wani yake ce min duk yawancin aikin da ake yi kudin da za a fitar 70% na kwashe wanne 30% shine za a dan sake shi kasa can ma su ma na kasa suwa wasa sai ka gaba abin da ya zo kasan don wallahi Allah ta'ala da ya halicci ƙasa ƙaddara fi haƙuwa ta da ya arba ta ayyam duk abin da za ka ci ka sha buƙatar ka ta ɗan adam ubangiji ya aje maka ita ƙasa ubangiji bai halicci bayansa ya zubo su ƙasa ba ba abin da za su ci ba abin da za su sha ba inda za su kwanta ba ya yi ya ƙaddara komai komai ya yi shi daidai bakin gwargwado wa nunazzilu illa bi qadarin ma'lum komai sananne ne Allah ta'ala ya yi shi daidai wa daida saboda haka in kaga wani ya rasa wani ne cinye masa sa da ubangiji ya aje masa wani ya cinye sun <laughs> kace zai bayani ubangiji ba zai yi ka biyar ka haka ba abinci ba ya aje maka shi a ƙasa tun da ya yi sama da ƙasa ya halicci ƙasa ya ce ya aje abincin da za a ci to amma saboda wasu sun yi wa wasu sun yi babakire sun yi danniya sun kwashi dole wani ya zauna da yunwa mala ya ce me ya zaton masu manyan laifuffuka da azzalumai me zai su da ubangiji izala ƙohu ran da duk suka haɗu da shi wa mazalimul ibadi inda hum sun zalunci baya sun ci cuyi dukiyarsu me za su ce wa Allah fa in kana yanfa'uhum qawluhum hassanna dhununa zununa na bika lam yu'azzab zalimun wala fasiqun ka gyara idan har maganar da za su ce wa Allah in sun san in sun suna zaton cewa in sun ce wa Allah ya ubangiji mu mun kyauta zantan mu ne da kai mun san Allah kai mai afuwa ne kai mai zafara ne kai mai rangwame ne naka afu? to in dai har wannan zai amfane su bayan sun yi duk abin da suka yi to babu wani azalimi ko fasiki kuma da za a zauta sai zama kowa zai sha kowa ma sai ya faɗa haka to wa za a kai wutar babu kowa zai ce shi ya kyautata zato ga Allah faliyat na il'abdu ma sha'a daga nan kawai bawa ya je da abin da yake so waliyar takib ma na hahu Allah an ya je ya yi duk taɓar gazar da zai yi ya yi duk abin da Allah ya hana وليحسن ظنه وليحسن ظنه بالله إن يجمع كيوت السوق الله فإن النار لا تمس وتبغى تبقى شبه فسبحان الله سبحان الله ما يبلغ الغرور غير العبد كدوب يدع عند رؤو يكي كيباوة سورها كدولي إن ذا كيوت السوق الله to ai kyakkyawan aiki a ɗau hanyar ka kyautata na'am za ka iya tuntuɓe za ka yi laifi wani lokaci kai ɗan adam tunda aka halicci ɗan adam Allah ta'ala ya nuna cewa ɗan adam mai laifi walaqad ahidna ila adam mun kamlu fa nasiya wa lam najid lahu azma amma in ka tuba talaqa adam min rabbihi kalimat taba alayhi amma ka doge ka dage wani ma yana kokarin ya ce da kai ka tuba kana kai masa mangara da duka yanzu laifin masu faɗar gaskiya fa da suke cewa a tuba a gyara a daina shi ne laifinsu tunda ba zuwa suka yi suka ce su ma a wawasa da su ba kai hannu suka yi kan kan kan abin nan ba a daina a daina to wannan shi ne laifinsu saboda haka babu yadda za a yi kyautata zato kawai shi kadai ya kubutar da mutum waqad qala ibrahimu kaume. ibrahim alayhi salam ya ce wa mutanansa a ifkan alihatan duna allah turidun fama zannukum bi rabbil alamin ay fama zannukum bihi an ya yaf'ala bikum idza laqitumuhu waqad abattum ghayrahu annabi ibrahim yake a ifkan alihatan duna allah turidun ƙarya kage wasu ababen bauta ba Allah ba shi kuke nufi kuke so fa ma nukun bi rabbil alamin to kuke tsammani da ubangijin halittu ai fa ma bihi an yaf'ala bikum idza laqitumuhu me kuke tsammanin zai yi muku in kuka hadu da shi wa kad abattum ghayrahu alhalin kun bauta ma wani ba Allah ba saboda haka dole ne a fahimci cewa kyautata zato ba za ta taba haduwa tare da mummunan aiki ba kana mun aiki kuma kyautata zato dole sai ka kyautata sai ka kyautata aikin ka to sai ka ji kai kanka mai kyautata zaton ne saboda ka iya bakin kokarin ka to kana kyautu zaton Allah ta'ala ya fi maka abin da ya fi ƙarfinka ko Allah ta'ala ya fi maka gajiyawarka Allah ta'ala ya fi maka kuskuranka Allah ya fi mana Allah ya fi mana da wannan zamu dakata sai kuma wani satin insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ko da yake ce assalamu alaikum cewa mai ingancin hadisin da yake cewa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhkuranna Allah qaw la yadhkuranna Allah qaumun fi dunya 'ala al-furush al-mumahhada yudkhiluhum Allah al-janna rawahu ibn Hibban hadisi yana cewa an karbu daga dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane lalle za su ambaci Allah a nan duniya suna kan shimfida ko kafet kafet da aka shimfida yudkhiluhumullahu aljanna Allah zai shigar da su aljanna ce ibnu hibban ya ruwaito shi yace dan naji wani malami yace ce hujjarsa ce ta yin wazifa irin wanda ake zagaye kyalle kuma ya ce ingantacce ne don ya ce har raddi ya yi wa albani ya tura a madina kuma har an kasa maido masa ansa so <laughs> to za mu fara da karshen gabar karshe na farko ka ce albani kaiwa to me kai tura albani ai ba a madina yake ba ba dai a jordan yake saboda haka kaga ka tura wasiƙar ba hanyarta ba don haka mai yiwa ta ɓace <laughs> ba ta je ba wa ma yanzu ga shi za a baka ansa a masallacin modibbo ba ba sai eh, kuma kowa daga albani ba daga bakin almajira almajira albani albani ya rasu Allah ya gafarta masa da a na san dai wannan koko aka bari <laughs> za ku bashi a sadar da wadda harka ce ka rubuta raddi ga albani ya abu abin kamar kamar irin irin abin da na na ta din nan da ake irin irin labaran da na ban dariya na barkwanci a hadisin yana cikin sahih ibn hibban al-ihsan abu ya ala ya ruwaito shi tabarani a kitabun du'a su ruwaito hadisin daga daga wani da ake kira darraj kuma to ku bari a kai mana <laughs> duk da daga wani da ake kira da raj abu uh, sam shi kuma daga abu haitham daga abu sa'id al-khudri saboda ya ce ibn mas'ud ba hadisin Ibn mas'ud bane hadisin abu sa'id al-khudri uh, sannan isnadin mai rauni ne isnadin raj abu sam an abu haitham an abu sa'id al-khudri wannan silsilar mai rauni ce sauraka hadisin bai inganta ba ta fuskar isnadi wanda bai inganta ba da yake cewa ingantacce ne ba ingantacce ba ne ta fuskar isnadi a na ɗaya kenan na biyu ku a cikin wannan a cikin wannan hadisin ko ji wani abu wazifa a ciki an ce wasu mutane Allah zai shigar da su aljanna sun ambaci Allah suna kan shimfudu ba su zaga kyalle ba alfurush kun ga wannan duk furush ne abu shimfudadde na garari amma kyalle kyalle sunan shi ke kitsa kumash kumash sunan shi wani alfurush almumahada abinda yake nufi kamar yadda shi ibn hibban shi wanda ka ce ya roito abinda yake nufi shi ya sa ya masa babi ya ce zikiru alkhabarin dali ala أن إحسان السرير إحسان السريرة وصلاح القلب أفضل من الكد في الطاعة wannan hadisin da zai kawo yana nuna cewa in ka kyautata niyyarka zuciyarka ta zama mai kyau ta fi ma wanda zai sha wahala cikin ɗaya wato wannan mutane ne a cikin jin daɗi a cikin ni'ima suna kwance kan shimfiɗu na alfarma suna ambatan Allah kuma Allah ya sa su cin aljanna me ina wazifa take nan wani a gidansa ma yake a cikin ɗakinsa a kan gadansa a kan shimfiɗarsa a wanda yake wazifa a cikin ɗaki a kan gado a kan shimfiɗa waye zai bari a je ɗakinsa a yi masa wazifa haka hadisin in ba da ya inganta abin da yake nufi shine duk inda kake ko kana cikin ni'ima ne inda za ka rika ambatan Allah to ubangiji sai kai ka wata aljanna can sama dan karshen hadisin cewa yake yudkhiluhumullahu ad-darajatul ula Allah shi kuma wannan daidai yake da allazi da yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wannan ahlus sunna duk ba inkarin wannan amma kai kalle ka zagaye ba ma hawa kake kansa ba a haukan mana ba hawa ake kai ba su ko wannan alal furushil mumahada kamar zaman nan da kuke shine irin wannan zaman da kuke akan shimfudu zaka wannan ba shi ake nufi ba ko da hadisin mai inganta ba wanda yake nufi ba? zaka ba wani hadisi ko rubutse ne akan wazifa wanda ya ce irin hadisan nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan cewa wanda ya aikata wani abu ba na tare da shi yana nufin shi ya kafirta ko kuma yake nufi a'a ba daga an ce ba na tare da shi yana nufin ya kafirta ba abinda aka ce ya aikata da ƙarfa kafirci ba ne kamar yanzu man rage ba an sunnati an ragbatu an sunnati rasulullah iri biyu ne akwai wanda zai kyamaci sunna din don tana sunna annabi ya yi sa, ka shi baya sunna kaga wannan kafirci akwai kuma wanda saboda kawai san zuciya sai ji ba zai iya ba amma yadda annabi yayi kuma ya yarda cewa wannan shi yafi wanda ba kafirta fi ba yanzu misali annabi ya ce man ghashana fa laysa minna wanda dai mana algush ya mana dungushe to ba cikin mu to yanzu shikenan duk wanda ya algush ya kafirta haka ba ka ce ya kafirta ba amma kalma ce da take nuna alwa'idu shadid akwai razanarwa mai tsanani a ciki lokacin da kowa yake neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka ya masa ya cece shi ya je annabi ce ba ruwa na kaga akwai matsala amma ba wai tana nufin kafirci ba wannan yake cewa a ah, shine a cikin sallah ko da yaushe sai ya rika yin tunanin wasu lamurra na rayuwa ko akwai addu'ar da zai rika yi don ya rika samun nutsuwa cikin sallah domin ya bar tunanin al'amuran duniya abu shakka ana bukatar kushu'i a cikin sallah wannan ka samu nutsuwar zuciya shi ake kira kushu'i akwai tsumanina wannan ta gabbai ka tsaya ba tare da kana soshe-soshe ba ba tare da kana waiwaye ba ba tare da kana wasa da wani abu na jikinka ba wannan tsumani na ake ce. zuciyarka ta tsaya guri guda ka ji cewa sallah kake ubangiji kake gana da shi kana karanta ayoyi ne ayoyin nan na rahama ne ayoyin nan na azaba ne ayoyin nan na gargadi ne kana jin wannan tare da kai wannan shi ake kira khushu'i mutane sun sha bamban wajen khushu'i wani yafi wani wani yafi wani za ku tsaya a sahu daya wani sallar safis sai ma tana can koli wani kuma ta yi kasa saboda mai saboda tafawut mafi kulu ya fi qulub fi salatin khashi'un masu khushu'i a sallah abubuwa da yawa suna sa khushu'i daga cikin irin abin suke taimaka mutum ya yi kushu'i. na farko ya zama inda zai sallah nan babu abubuwan da su ɗau hankali shi sa aka ce sallah a gurin da aka sa wasu hotuna ko wani zane da zai ɗaukar hankalinka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da wata riga da take da zane haka a jikinta yace daga ya gama yace abin nan a ya cire rigar yace alhatni fi salati fi salati tuni bi ambijaniyati abi abil jahl ya cire wannan ce ta shagaltar da shi ta dau hankalinsa saboda ka ka kuje wa duk abin da zai dau hankalin ka gurin da zaka yi sallah ya zama ba ne ba shi yasa ga mutanen mu in ɗan ƙauye in suka je saudiya saboda yadda aka kawata masallacin sai ga mutum yana sallah yana waiwai da wuya ga dan afirka yana sallah ba ka ga kansa yana waiwai duk wani haske da ya ga ya gilma sai ya kai idan sai ya gabe saboda bai saba ganin irin wannan ba hankalinsa zai rika sa ya sa kai sallah a gurin da ka san wani abu zai rika daukar hankalinka ka kasa talabijin gaba ka kunna ta kuma kana sallah a gaba da ake sallah to kai wannan sannan kai kokari ka rika kallon inda za ka yi sujada kada ka daga ka kana kalle kalle ka kalli nan ka kalli nan to duk abin da ya gitta zai zo ranka amma ya zama na mawdu'u ka shine gurin sujada kamar yadda sunna ta nuna ba a hana ka daga kai ba ana ka kalli wani abu ba ba haramun bane dan ka kalli wani abu amma dai ya zama na mafi yawancin lokaci kana kallon gurin ka wannan zai taimaka maka wajen har samun kushuri abu na uku da zai taimaka maka wajen samun kushuri shine ka rika sanin ka yi kokari ka san ayoyin da kake karanta me ma'anar su sanin ma'anar ayoyin zai ja hankalinka tabbas sabanin ana karatu ba ka sanin mai kake karanta in kuma liman kake bi ba laifi ka bi limamin da ka san karatun sa yana da daɗi sautin sa jamil ne yana da daɗi zai rika jan hankalinka kada ka je yi sallah bayan wanda yana karatun Allah Allah kake ku rabu sauraka ba laifi don ka yi tunanin zuwa masallacin wani saboda karatunsa yana daɗi zai sa maka kusuri sama da wannan sannan yi ƙoƙarin ɗabbaka sunnoni na manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sallah ka yi ƙoƙari ka san ya annabi yayi sallah ka yi tunanin ɗabbaka irin wannan sunnonin zai taimaka wajen kawar maka da da shedan amma da zarar mutum ya shiga sallah kan shedan zai zo ya ta masa wasu wasi tsaye ta wannan annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan an kira sallah ya gudu da an gama kiran sallah ya dawo an yi ikama ya gudu da an gama ikama kuma ya dawo ka zai yi ta kokarin ya ta sa wasu wasi to wani zai zai dau matakai wani kuma zai zan bai dau wani mataki ba to kaga shedan zai yi wasa da zuciyar sallah sai wannan yake cewa shi yana karatun boko kuma yana da kasussuka na tafsiri na malamai daban-daban kamar guda biyar daga bakara hannasi kuma yakan ji waɗannan eh, karatuttuka kuma in yaji wata matsala wani lokaci yakan tashi ya yi wa 'yan uwa faɗakarwa a masallaci kan abin da ya ji to shin hakan yin daidai ne ko kuwa ya bari sai ya san ya san ilimai irin su na hau balaga mantiki da sauransu to ba a ce kada ka isar da abin da ka ji ba abin da ka sani ka san ka fahimce shi ka isar wannan ba laifi ba ne amma ka mai da kanka bai wa'azi kuma a cikin jama'a don dan daga na ake zarciya galibi daga na ake zarciya amma kai da wani abokinka wani dan uwanka a wani majalisin ku haka dan uwanka ya kira ka gidansa shan shayi kai mai shan shayi ne ka ji wani karatu ka gaya masa na ji ko wani karatu ko a gidanka gaya wa iyalanka ko abokanka a wajen aiki amma miƙe a masallaci irin haka ake zarciya kuma ga mutum an kasa shawo kansa da ya fara yi an fara kabara to shi kenan an fara masa caji to kuma daga nan zai wuce abin da ya ji sai shiga ɓaran ma to ya fara jin daɗi kuma a zo a ce ya dakata sai ya ce bakin ciki ake masa ya fara samun karɓuwa ana ne ba a tanka masa birki saboda aka sai a yi kokari irin wannan ka faɗakar ba a ce ka ka faɗakar ba amma kada ka mai da kanka da kamar wani idan da ka tsaya a masallaci gaban jama'a mutane za su ɗauke ka wani shek ne eh? saboda haka sai a yi abin da da taka tsantsan kuma an sanar karatu da za a fara insha Allah gobe na sira wato sira tana daga cikin abin da a gaskiya muna da kusuri wajen karantar da ita galibi ana karantar da su hadisi tafsiri tauhidi fiqh da sauransu wannan ana yin abin amma sirar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma watakila abin da ya jawo rashin samun wani dan matsakaicin littafi da za a bi shi a karanci da yawancin littattafan daga manya-manya sai wanda suke kanana sun yi karanta sosai da ba za su wadatar ba da kuma sanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba karamin darasa bane a cikin ta domin rayuwarsa gaba ɗaya tarjuma alqur'ani ce kuma rayuwarsa gaba ɗaya tsari ne na rayuwar al'umma ya kamata rayuwar al'umma ta kasance annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo a matsayinsa na mai gida da iyalansa a matsayinsa na shugaba a cikin abin ɗinsa a matsayinsa na komanda a matsayinsa na limami a masallacinsa a matsayinsa na alkali wato babu wata janibi na rayuwa da za ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai matsala bai wakilci wannan janibin ba shi kaga karanta rayuwarsa shi karanta yadda al'umma ya kamata rayu ya kamata al'umma ta rayu to kaga wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wannan bukatar na hararo shi yasa ma na rubuta littafin Nabiyur Rahma a wanda ya kunshi sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da darussa sira ce tare da darussa dar siratun wa durusun wa ibar ba kawai su za a yi ta jawo labarin ba ne annabi ya yi kaza ya je ya yi kaza sun haɗu da kaza ya ce kaza an ce masa an yi masa ya yi wani tardin a hadas ne a kowane hadas annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza a lokaci kaza wani darasi ke karkashin wannan ɗaya biyu uku hudu sai kuma a je annabi to ya haɗu guri kaza sun yi kaza sun yi to wani darasi ne a karkashin wannan wannan shine hikimar karanta rayuwar sai ɗaya biyu uku hudu za mu karanci abu kaza hikimar da take cikin nan darasin da yake cikin nan abu kaza da kaza da kaza da kaza to a haka na ɗan rubuta littafin ban bai kunshi dukkan ahdas na sira ba amma tun da so mun taɓi ne ka samu manya-manyan abubuwa daga haihuwarsa zuwa hijira sannan sai kuma yaƙe-yaƙensa har zuwa wafatinsa da komai da yake cikin kowane abu da abin to an yi an buga farko a buga shi ma da dama ba a buga dubu ɗaya haka kofi dubu ɗaya aka buga ta wanzu an wawo shi kofi ɗaya dubu ɗaya babu lokacin da aka buga shi akwai buƙatar muraja'a sosai da haka yanzu yana da ina muraja'arsa akwai 'yan kurakurai da da suka faru a ciki haka na na rubutu wasu abun ma na ƙara wasu abun na cire a ƙara da ɗaba a kusan aikin ɗan adam in zan yi muraja'a sau ɗari sai na ga wani abu ba haka ya kamata ba sai na kuma wani abu da ya kamata ba a ce ba wannan ba zai kare ba na san shi kansa dakta da ya ce zai karantar da ku zai kara wasu abubuwan zai gyara wasu abubuwan wannan aiki ne da na san zai yi kuma za ku kwaru kwarai da gaske saboda shi kansa mai sha'awar wannan janibin yana da sha'awar janibin sira kuma shi kansa ya hango akwai bukatar haka akwai bukatar haka musulmi za ga yana cika baki yana yana yana abin nan kumfar baki an taɓa manzala amma shi bai san waye manzala to kaga ya kamata kai ka san shi ma tukunna in an ce to yi min bayaninsa to sai mutum yi turus ai annabi ne <laughs> eh annabi ne ba. manzan Allah ne gatan Allah ne kaza ka to nan ba ba shi ne ba waye shi bai sani ba to ashe kaga mu ahli sunna mu kamata mu fi kowa sanin wannan janibi dan kullum mu muke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to mu san waye rasulullahi din saboda abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma khutwa ce ila al'amr insha Allah taliha khutwat za za a bude abubuwa dan za a za a za ka rayuwa ka gaba za ka karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka gama ihada da jawabin wannan shakhsiya ba kullum rubutu ake kullum kuma zakulo wasu abubuwa ake da na farko ba zakulo ba saboda girman shaksiyar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu dace kuma da fata in uwa za su bada hadin kai wajen halartar naji dadi kware da gaske da aka samu damar a karanta sira sira ana da bukatar ta ana da bukatar ta sama sama yanzu ba inda zaka je ba garin da aka je baka samu inda ake karanta ah, bulugul maram ba ko riyadus salihin ko amma sai ka ji ba ga inda ake karanta basira ba insha Allah za a bugo ɗaba'a ta biyu wadda ma za ta fi wannan ganci da gyare-gyare kowa zai iya mallaka bi iznillah fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi